suke faɗa trader ba a son yi zulama in dai kai zulama abin da ka samu za ka rasa. To yanzu abin da muka samu gashi nan ba dai yawa ne da shi ba amma motsi ya fi laɓewa. A hankali a hankali kai ma za ka zama wani, kai ma za ka fara samun manyan kuɗaɗe shi ne magana. Wannan ɗan trade ɗin ga abin da na samu nan can sama za ka ga gashi nan plus a one one eh, sai in kulle ya ka yi. to ga shi nan su ma sun ɗau caji ɓarayi to yan a cikin wallet ɗina a cikin wallet ɗina shi nan active bonus bari mu ci exchanging ɗinsa sakamakon idan za mu ƙara yin trading suka ga mun yi asara suka ga mun yi asara ka gane suka ga mun yi asara to fa a cikin mu za su ɗauka ba wai a cikin ba wai a cikin wannan ɗin ba a cikin wannan kuɗin da muka samu a ciki za su ɗauka ba wai a cikin a wannan ba ba a cikin bonus din ba kaga wannan shine abin da muke da shi sai mu canja shi ya tashi daga inda yake ya koma wani coin to ba sun sa jahilci sun ce ba zai yi ba sun ce ga minimum din minimum amma duk da haka ga minimum abin da za mu iya exchanging nan amma ba matsala sai mu kara jira muka kara buɗe wani trade ɗin mu tabbatar da cewa dai a lokacin kasuwa na tashi idan muka kuskura muka je duk lokacin da muka ga dama za mu shiga kasuwa to wannan ɗin ma abin da muke da shi sai ya gudu shine magana wannan a takaice kenan amma idan nan gaba zan yi exchanging ɗinsa zan nuna wa kowa